gargadi gargadi gargadi kamfanin sautin hikima na matukar bakin ciki ga mutanen da ke kai aikin tace faifan cd na addinin musulunci ga waɗanda ba musulmai ba don juya shi ta wani bangare kamfanin na jawo hankalin waɗannan mutane da su san cewa suna wulaƙanta addinin musulunci suna rugurguza ƙidojin addinin musulunci kuma suna nakasa addinin haka kuma kamfanin na shawartar 'yan kasuwa da su kuji kuma su daina saye da kuma sayar da waɗannan fayafayan cd na jabu daga waɗanda ba musulmai ba domin yin hakan na haifar da rashin samun cikakken kwafi mai kyau sannan kuma uwa uba ga cuta ga bayan Allah masu saye dadi da ƙari duk wanda yake bukata ya juya kwafin CD to ya tabbata ya izini duk wanda ya ƙetare wannan doka to duk abin da ya same shi shi ya ja babban abin da kai ci shi ne ku tuna waɗannan wa'azi duk da ake haɗawa a cikin cd aiki ne ake yi tukuru kafin a haɗa domin duk inda za a yi wa'azi tun daga jihohin najeriya har zuwa ƙasashen waje ana yi ne domin isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala to tabbas da wannan kamfani ake tafiya babu inda za a je ba tare da wannan kamfani ba haba dan uwa haba dan uwa ba ka tausaya ba ka ji tsoron allah duk abin da za ka yi da cd ne kamfanin sautin hikima tabbata ka tuntube su domin domin kaucewa fushin hukuma a don haka kamfanin na gargaɗi ga waɗanda abin ya shafa da su guji aikata waɗannan aiki ba tare da izini ba kuma ta ɗauki ilimin duk wanda ta kama da wannan laifi da ya kuka da kanshi kuma zai fuskanci fushin hukuma ai hattara tun kafin a haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan kunni ya ji gangan بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخل ثم لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال اخريهم لأولهم قال تخرهم لأولهم ربنا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت لهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سند الخياط كذلك نجزي المجرمين لهم يا جهنم بهاد ومن بهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تدري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي الله أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أوردتها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موظم بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan babban ɗakin taro a kuma cikin wannan gari na kuje inda sunna ta kori bid'a bid'a ta fita a guje ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka yanzu nan ɗaya daga cikin maluma shugaban majalisar malamai ta kuje area council ya gabatar da wa'azi muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya gabatar mana da wa'azi cikin ilimi da hikima wannan shine abin da ƙungiyar izala take alfahari da shi duk inda ka zagaya maluma ne bayan Allah suna ta kokari wajen karantar da jama'a addini Allah ka ƙara wannan kungiya albarka kuma shi yasa kungiyar take ƙara haɓaka idan ka kalli yan bid'a su harka ta cikin gida ne kowa idan ya naɗa kansa da rawani ya sa alkyabbansa ko ya goge ko bai goge ba sai ka ga harka gaba ɗaya mai da ita harka cikin gidansu idan shi zai wa'azi ɗansa ya ja masa baki ɗayan ya rufe taro da addu'a ɗayan ya buɗe ɗayan ɗayan ɗayan wato an gya ba da ƙofa a bule ta yadda kowa zai zo ya bada da gudunmawar da zai bada wato daka-daka ka daka tankaɗan bakin gado kuma wannan shi yasa kuka ga matasan bid'a ba sa karatu ba sa neman ilimin addini saboda ko ya nemi ilimin ma to ya zai yi da ilimin sannan ma talakawa ƴaƴan su yaudara su ake yi sai ka ga shehu na bid'a yana cewa 'ya'yansa mahadatan qur'ani ne da dan auta da na tsakiya da babban duk sun haddace qur'ani ita ce karama gidansu kaga akwai cuwa cuwa a ciki shi ya tare 'ya'yansa ya boye a gida yana koya musu qur'ani 'ya'yan talakawa kuma ya rataya musu carbi a wuya ya ce su ta zikiri har sai sun haukace akwai gaskiya a cikin wannan ba gaskiya a ciki in dai duniya da gaskiya yadda ka ɓoye 'ya'yanka kana koya musu ƙur'ani duk suka haddace kamar yadda ka bada labari in ba da aka gaskiya ne to su ma 'ya'yan talakawa sai ka karfafa musu gwiwa ka ce su je su yi hadda ƙur'ani amma kai naka ka ɓoye su ka ƙunsa musu ƙur'ani ka san shine mai cin 'ya'yan talakawa kuma ya musu carbi a wuya kace su yi ta cashewa suka zama mahaukata a gari suna allahu allahu allahu idan duniya da gaskiya kai ma ka fito a rinka yi tare da kai idan duniya da gaskiya 'ya'yanka su ma su zo a rinka yi tare da su to amma dattijo 'ya'yanka ba sa zuwa sai 'ya'yan talakawa akwai gaskiya a cikin harkar babu gaskiya a cikin harkar an an magana ka ce wai an samu hadisi annabi ya ce ku ta zikiri sai ko haukace to in dai an samu hadisin kuma ingantacce ne kai sai ka fara aiki da hadisin kai ma mu ka kana jijjigawa kana jijjigawa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba mu ga ƴaƴanka su ma sun zo suna yi amma ka karanta wa ƴaƴan talakawa ka ce ga hadisi a ta zikiri sai hauka haukace amma kai ka kiya ba a taba jijjigawa da kai ba ƴaƴanka ba a jijjigawa da su in hanyar nan hanyar neman lada ce tsakaninka da Allah da ƴaƴanka da ƴaƴan talakawa suwa ka fi so dan ne baka sa yayanka a ciki ba sai yayan talakawa ka bari wannan shine abin da ya kawo bid'a matsala Allah ka kara mata matsala shekawar <laughs> mai gaskiya an ce wa ne na jiha na ji kuma kamar haɗe da walima haka ne to wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba menene suna ango adam da adam da usman kenan an goyen ma har guda biyu ne to ina addu'a duka wayannan amare Allah ya sa musu albarka auna nakin Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya azurta su da zuriya tsayyiba Allah ya sa a haifo matasa ‘ya'ya wayanda za su amfani Islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye da malam Adam da malam Usman kuma ina muku irin wannan addu'a Allah ya sa kowace amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnugu na afirka shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗa auta kuma ga shatima alarmomi daga maiduguri sai a gangaro da shi daga nan in ta ga dama ta bari in ta ga dama ta kara mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu darasinmu na yau yana da take take mu na yau yaro bari murna karanka ya kama zaki wato duk lokacin da an goye amarya kowa da ya haɗu da shi sai ce ya amarya a ce alhamdulillah sai a ce to fa sai haƙuri ko ba ka ake faɗa ba wani ma in ya ƙara zuwa to adam abin ba sai an hada da haƙuri malam usman abin ba sai an hada da haƙuri to shi an gon ana bashi wannan haƙuri mamaki yake yi saboda shi bai san da me ake nufi ya haƙurin ba yarinya ce kyakkyawa kalar gari san kowa kin wanda ya rasa Yanayin auren nan ba shi kadai ke so ba wasu ma suna so amma Allah ya taimake shi ya kwantara su da ƙasa shi ya lallabo ya yi sa'a ta ce shi take so iyaye suka ba da haɗin kai aka ɗaura masa aure ga amarya an kawo sabuwa gau a leda ga sabon gado da sabuwar katifa da sabon zanin gado da sabon labule da sabuwar leda tsaka da yana alwala da gwangwani an kawo mai sabuwar buta haka ne ko ba haka ba ne ya san da yake goro katifarsa ko riga ba ta da ita amma yanzu sabuwar katifa ga sabon zanin gado yana sheƙi fulillukan ma wani ha'arsa inda za a je shi da na ɗora kai da na ɗora hannu da na ɗora ƙafa da da da da da duk kwanan da aka ga dama sai a zo masa abinci daga cikin gida wata ran ma a sa mai abinci a langa a rufe ta da marfin kwanan sha <laughs> yana faruwa ko baya faruwa to yau gashi za a sako masa abinci sai an ɗora a tire ga wata silba tana walƙiya an sa tuwo a ciki ga wata na walƙiya an sa miya ga wani kofi na shan ruwa in ba zai dawo da wuri ba ma a kula za a sa abincin saboda kar abincin ya sanyi in amarya ta koro haɗan wani tumakasa tumakasa ake lullube abincin da shi lafiya lafiya ko ba lafiya lafiya ba duk sanda ya shigo ɗakin ƙashin turare zai ji kuma sai aka zo ana ce masa ya haƙuri <laughs> to yayin da ake cewa an goye ya haƙuri ya haƙuri din nan shi kallon ku kawai yake na muku kallon hadarin kaza yana cewa lalle wayannan mutanen ba su ma san halin da ake ciki ba da sun san halin da ake ciki ba haƙuri za su bamba congratulations za su mu na'am a yanzu an gobe za ka fahimce mu ba da muka ce ka yi haƙuri amma a ci gaba da tafiya a kwana a tashi na'am wannan leda tsakar ɗakin da take walƙiya akwai sanda za ga ta fara yagewa wannan timatiman kujeru da aka kawo akwai sanda za su fara burmawa wannan zanin gadon akwai lokacin da zai fara wani gashi-gashi wannan sabuwar buta taka akwai sanda yara za su fara bol da ita a tsakar gida haka ne ko ba haka bane ita wannan amarya da kullun take gaya ma kalmomin soyayya mai gida rabe raina idan ka fita bakin kasuwa kamin ka dawo ta buga ma waya sau takwas shi kuma sai dariya yake da an bugo girgir ya duba ya ce billahi lazi amarya ce ko minti talatin ne sai ta bi sahu to akwai lokacin da za ku dan rika dan dauki ba dadi kaɗan da ita a cikin gida idan tafiya ta fara tafiya wannan kyan nata da yake burge ka akwai sanda Allah zai azurta ta da ciki cikin idan ya girma ya kai wata takwas ko wata tara sai ya canja mata kamanni gaba daya fuskarta ta kumbura idanunta nan farare kar yi ƙanana ƙanana su yi ja ƙafafunta su kumbura da in ta sha ɗaurin zani ta kashe ɗauri ko tarbi kake ja sai ya fadi yanzu kuma in ta tinkaro ka sai gaban ka ya fara fadi haka ne kuna taɗi ita tana faman tofar da yawo a cikin gwangwani yau laulayi gobe a je asibiti to a lokacin ne wannan haƙuri da aka yi ta baka sanda take amarya ka samu wurin da za ka rinka tanada shi kana ajewa a lokacin ne za ka fara ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya kana yin amfani da shi ita mace tana da rauni duk yadda take son ka wata ne sai ta bata maka rai amma me ake bukata ka yi hakuri ake bukata ka yi idan ka ce za ka fusata bari in sake ta to baka warware matsalar ba idan ka sake ta za ci gaba da zama goro ne ko za ka kara aure wata wata za ka kara aurewa ko to kana da matsala malamai sun ce mace kaman ƙwarya ce sabuwar ƙwarya wacce aka fafa idan ka je kasuwa ka siyo sabuwar ƙwarya idan ka zuba ruwa a cikin ƙwaryar idan ka shaya za ka ji ruwan da ɗaki ko sai ka ce wannan ƙwarya Allah ya wadanki duk kudin da na kashe ya zama aikin banza na sa ruwa sun yi ɗaci sai ka fasa sai ka ƙara zuwa ka ƙara siyo wata sabuwar ƙwarya sai ka ƙara zuba ruwan a ciki su ma wannan ruwan ya za ka ji su sai ka fasa sai ka ƙara siyo wata ka ƙara zubawa shi ma wannan ruwan ya za ka ji shi ka rinka fasa kore na har rayuwarka ta ƙare, ba tare da ka samu wacce zaka zuba ruwa mai daɗi ka sha ba amma da ka zuba ruwa a ciki ka sha ka ji ruwan da ɗaci sai kai hakuri ka shanye ruwa a haka sai ka ƙara zuba wani zaka ji ɗacin ya ragu idan wannan ya ƙare ka ƙara zuba wani sai ka ji ɗacin ya ragu idan ka ci gaba da hakuri aka yi ta tafiya a haka akwai lokacin da in ka zuba ruwa a cikin ƙwaryar har wani zaki zaki zaka ji ruwan yana da shi to haka mace take idan ka ce ba za ka yi haƙuri da wannan ba to wacce ka auro ma ana iya samun matsala idan kai wasa sai ka ƙara rayuwarka kullum ka zama ɗan aure take amma in ka rinka haƙuri da ita kana kyautata mata a hankali a hankali sai ku fahimci juna sai ya zamana yanzu kana jin daɗin zama da ita saboda haƙurin da ka yi Allah ka ƙara mana haƙuri tare da iyalanmu da a ce akwai wanda mata ba za su ɓata masa rai ba da sai mu ce wanda ya fi kowa cancanta a duniya shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da darajarsa a wajen Allah da girmansa da matsayin matansa da darajarsu a wajen Allah da tsarkinsu duk da haka wani lokaci ana dan samun matsala tsakani sun taɓa samun matsala da Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mahaifinta sayyidina Abubakar yace ka zo kai hukunci tsakanina da matata ga sayyidina abubakar ya zo ga annabi zaune ga aisha radiyallahu anha zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli aisha ce to wa zai fara bayani annabi sarkin adalci ni zan fara yin bayani ko ke zaki fara ya bata zabi option aisha radiyallahu anha ta kalle shi tace ibda'anta walakin la taqulu illa al-haq tace kai ka fara bayanin amma ka tabbatar gaskiya ka faɗa wa ke gaya wannan magana wa ke gaya mashi sai na abubakar shi bai iya daurewa ba tana faɗin wannan magana kamin ta ankara ya dunkula hannu ya bata boxing ya ƙara dunkula hannu zai kai mata duka annabi ya yi shiga tsakani Ya yace balle in kara mata ke za ki cewa annabi ya faɗi gaskiya wa ya koya wa duniya gaskiya annabi ya ce dakata ba mun kira ka ka mai da gidanmu filin dambe ba ne mun kira ka ne ka saurari matsalar mun akwai shawarar da za ka bayar ka bayar idan ba za ka iya sauraron matsalar mu ba matsalar duk mai sauki ce kofa a buɗe take san inda dare maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai waye da zaka zo kana waye kamar ni to billahi lazi babu wanda isa ni a ce ni ni ni kai kai wa hu ayu kai kaiwa duk abin da nake a gidan nan ba a gani ni nake ne kwanan na kwaso muku turamen sufa na yi menene menene sannan a ce wai a ba haka lamarin yake ba duk abin nan da kai mata bai kai abin da Allah ya maka ba ko ya kai amma wani lokaci kana sabawa Allah ko baka saba mashi kana sabawa hukunci yake aikowa ko hakuri yake da kai kai dan ne ba za ka yi hakuri da ita ba ba cewa kai ta ci gaba da sabawa miji ba matukar tana sabawa miji sai ta je jahannama a ranar tashin alkiyama amma abin da muke magana kai kuma a matsayinka na mai gida Allah ya baka fawa ya baka girma ya baka daraja ana buƙatar kai haƙuri da ita kai ta tarbiyyar ta kana ɗora ta akan hanyar da ta dace ba matsayinka zaka kalla ba duk matsayinka yau ai mace ita ce shugaba mai cikakken iko mata biyu ne ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗan haɗa mashi matsala a cikin gida sai ga Allah madaukin sarki yana magana a Qur'ani mai girma Allah yana cewa da su in wato yana cewa da su in tuba ilallahi فقد سجد إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما وإن تظاهرا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سنة والملائكة بعد ذلك ظهير Allah ya ce in ta tuba ilallahi ku waɗannan mata guda biyu da kuka saba wa annabi a cikin gida idan kuka tuba zuwa ga Allah Allah ya ce faqad sagat kuma, to haƙiƙa zukatanku sun karkata Allah ya ce wa in ta zahara alaihi idan matan nan ku biyu kuka ce za ku haɗa kai akan annabi ku hana shi sakewa ku matsa masa lamba a cikin gida to ku sani annabin nan Allah yana san shi ba zai bar abun haka ba akwai matakin da zai dauka idan kuka hada kai kuka ce za ku ci gaba da cutar da shi Allah ya ce to ku sani fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincin lamarin annabi Allah zai kawo annabin nan taimako akan ku wa jibrilu bayan Allah ya kawo taimako mala'ika jibril kwamandan mala'iku gaba ne shi ma zai zo ya kawo taimako ya kawo agaji wa salihul muminin dukkan nagartattun mumine na duniya su ma za su kawo taimako a kan kuku biyu wal mala'ikatu dukkan mala'ikun Allah ba da zalika bayan taimakon Allah da jibrilu da muminan duniya su ma zahir zai ka za su ainihin kawo masa taimako yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu nasara a kanku kai ka ji wata irin magana malamai suka ce daga bakara hannasi ba a taɓa samun wasu al'umma ko gari ko alƙarya da suka saba wa Allah Allah ya ce za a yi wannan tanadi a kansu ba sai mata guda biyu mata guda nawa mata guda biyu mala'ika guda in Allah ya turo zai iya cicibar Abuja da local area council nata gaba ɗaya da bila da central mosque da central church da ecowas da da mala'ika guda zai iya tattara su ya musu upside down mala'ika guda ɗaya zai iya wannan amma ka ce Allah zai kawo mai agaji jibrilu zai kawo muminai za su kawo mala'ikun Allah gaba daya za su kawo me za su kawo agaji akan mata kwara biyu tallintan yayin zaka ce mace ni na ta karfin mace billahi lati mace ah kai dai Allah ne sauƙaƙe maka ita godewa Allah karka cika baki wallahi in Allah ya ga dama sai ya hada ka da wata yadda kurkura mai fitina bala'i ta sa ka kabli da ba'adi a sallah ka fito kan hanya kai kaɗai kana haka haka har dan okada ya fakin bai san ba tsare shi kai wallahi guda ɗaya ta yi. guda dawa? guda ɗaya ita mace ba a cewa na fi ƙarfin mace mace wace ce mace kuma wace ce mace no you are very stupid baka san wanda ake cewa mace ba Allah ka gafarta mana akwai wani alhaji yana da yaro yaron yana da mata matar sai take cazawa yaron kai kullum sai ya zo ya gaya wa alhaji alhaji ya ce ka saki matsaya ce ma aura maka wata wace ce mace kuma yaushe mace za ta tsaya tana matsa maka lamba mace kuma ka sake ta yaro ne bai sake ba ana nan ana nan ranar irin wannan ya ƙara faruwa alhaji ya ce ka sake ta sai zo yaro ya samu mata alhaji ya ce hajiya ta ce na me ce kin ji matsalar da nake fama da matata da shi amma alhaji ya ban shawara cewa in sallame ta to amma ke me shawarar ki ta ce in baka shawara ya ce eh ta ce rike mata ka kaka sake ci gaba da haƙuri da ita kai ta addu'a Allah ya gyara maka ita in ma ka sake ta wuce zaka auren baka sanya take ba ya ce hajiya na gode Allah ya saka da alkhairi ta ce shi ma alhajin haƙuri yake da ni da bai haƙuri da ba zai iya zama da ni ba to Allah ya saka da alkhairi ya juya zai tafi ta ce kai zo Baya ya zo ta ce da ba za ka yi dariya ba da na zama maka wani abu yau da daddare ya ce ba zan yi dariya ba ta ce tsakaninka da Allah ya ce ta eh. ce to yau ka riga alhaji dawowa gida yaro da aka je kasuwa kamin alhaji ya dawo sai riga alhajin dawowa yaro yana zuwa sai haji ya taɓo ya shi karkashin gado can sai ga alhaji ya dawo alhaji ya samu haji ya tashi a kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwala goshi ga barbada kumatu ga jagira ga jalebe ta kashe ɗauri ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa ta zauna kan tirisita ta sha murta hada fuska alhaji ya zo ya sallama ta ki ansawa alhaji ya saba in yi zo a ɗan karɓi rigarsa a rataye ya ɗan cire rigarsa ko kallonsa ba ta ba ya cire hula ko kallonsa ba ta ba ya zagaya tsakar daki ya kewaya ya kewaya sai zo kusa da ce haba hajiya yau kuma laifin me nayi yaro yana ina yana karkashin gado yana gani abin da ke faruwa hajiya take magana ya ce haba hajiya me kike so a gidan nan miki ban yi ba take magana da ƙyar ya ciwo kanta ta ce to ni wallahi alhaji ya ce ke me yi bayani mana me kike so a miki ta ce to ni a ki faɗa mana ta ce wallahi ni yau jaki jaki nake so kamun kun san jaki jaki ya duka haka a kasa yana daddafa hannu yana tafiya da gwiwa ita kuma ta hau bayan sai rinka tafiya da ita tana faɗin wannan magana alhaji ya ce wannan matsala mai sauki jaki jaki abinda na iya kawai sai duka ya zo ki hau dama ga ta wata jibgegiya ta sha girgi ta koshi ta haye mai baya shi kuma yana daddafawa yana daddafawa in an je ƙarshen ɗaki a Houston ta ce alhaji ya ce na'am ta ce to ai ba ka yin kukan jaki ya ce to ai kukan jaki bai da matsala na iya kin san na zauna a ƙauye sai alhaji ya fara kukan jaki yaro yana ina yana ƙarƙashin gado yau da mai ce masa ka je ka sake ta mace ne mace ta isa an je kamin a sha kwanaye waje je kwana yana dariya a gida washe gari da ya fito kasuwa sai fito a tsaye alhaji yana ganin shi yace to to tunda na garan ka bace yanzu zaka zaka samu matsiyaciyar matar kan nan ne yau kuma mai taimaka yace wallahi ni alhaji matar ne ce ka sake ta ka huta me ta maka ga ya yace to wallahi wai jiya da daddare da na koma gida wai sai ta ce sai ne mata jaki jaki alhaji ya shiru ce jaki jaki yaro ya ce eh, alaje ya kai saurara ka ji ban san zancen banza da waje ba jaki jaki ba umar uwa ka uwa ka ce kamata a zauna lafiya ba akwai wanda zai cewa fi karfin mace ba gaskiya ba ne yi addu'a Allah ya baka ta kirki ka yi addu'a Allah ya baka ta kirki idan Allah ya hada ka da fitinanniya kuma ya jarrabe ka da sonta wallahi za ka sha mamaki wata ran sai ta sa ka tsallan kwado a cikin daki Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir to ku saurara ku ci sai Allah ya faɗi irin nau'ukan matan da zai zaɓa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. malamai suka ce ana kira zuwa ga mata ne su koyi da halayen irin waɗannan mata idan suna so su zama nagartattu mata masu alkhairi a duniya a aya ta gaba sai Allah madaukin sarki yace me asa rabbu in talaqa kunna an yubaddalahu azwajan khairan kun. ya suke مسلمات مؤمنات قانتات صائبات عابدات سائحات سائحات طيبات وأبكارا Allah madaukin sarki ya ce a sa ya yi kusa ana fata Ubangijinsa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dallaka kunna in har ya kasa haƙuri da ku matan sannan har ya sake ku to ayyub dilahu azwajan khairan min kunna Allah zai canja masa matan da suka fi ku alkhairi annabi ya sake su Allah ya canja wa annabi waɗanda suka fi su alkhairi da wannan ne malamai suka ce to matan annabi su suka fi kowace mata alkhairi a duniya domin da akwai waɗanda suka fi su alkhairi da Allah ya bashi dama ya sake su ya musanya masa da su shi yasa ƴan shi'a masu zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai wadare da su akwai ƴan shi'a suna nan matsiyata masu zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma goma ga wata almuharram ƴan shi'a akuya ake samu ko karya a daura mata zani a rinka jifanta da dutse sai ta mutu wai ana jifan Aisha ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ashe matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja ne ba waɗanda suka kai su daraja a duniya shi yasa Allah bai canja su ba yaya suke Allah ya ce muslimatin matan da Allah zai canja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zama mata ne musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah waɗanda da an ce musu Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a riga an gama ana so mace ki zama ahlus sunna da an ce ga maganar Allah ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran rigima ba sauran rigima amma matar da bata san sunna ba sai ka ja mata aya bata san darajar ayar ba sai ka ja mata hadisi bata san darajar hadisin ba in ka sa ta a makaranta ma oho in ta je makarantar ma duk shegantaka za ta koyo sai a koya mata na hadisi a makaranta sai ta zo gida ta maka arba'u na tsiya an samu matsala ko ba samu matsala ba a wani dan uwa zai aure aka ce masa wai ya samu malama ya aura auren jahila yana da hatsari sai ya samu wata malama ya auro ran nan sabani ya shiga tsakanin su wai shi bare dan ja mata aya ya mata wa'azi yana jan aya yana kaiwa karshe ta shi dakata kaka ka sai ta fassara masa ayar kamar yadda ibnu kasir ya fassara ayar bayan ta fassara ta ce daidai na fassara ko na bata ya ce yar uwa daidai kika fassara ta ce to ba za a yi aiki da ayar ba me kuma za ka ci to zai ta wanda ya za ka wannan ba ahalus sunna ba ce ba da ce ba ba ahalus sunna ba ce a matan Allah ya ce muslimat masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah maɗaukin sarki da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine muslimati bayan kasance wasu musulmai sannan muminati muminai ne ba mushirikai ba ne, idan za ka yi aure kaka yi daka auro mushirika, karka ka aurowa auren mushrika bala'i ne shi yasa qur'ani yake wala tankihul ولا تنكه المشركات حتى يؤمن نعم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا وعزبتكم ولا تنكه ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعذبكم أولئك يدعون إلى النار Allah ya ce wala tankihul mushrikati kar ku auri mushrikan mata hatta yi har sai sun yi imani ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wala amatun Ka kawuri baiwa mu'mina khairun shi yafi alkhairi min mushrikatin fiye da kawuri mushrika walau a'jabatkum ko da kyanta ko matsayinta ko darajarta ko gidansu ko kudinta ko dukiyarta ya baka sha'awa ƙara ka auri baiwa da ka auri mushrika wallahi ahli sunna ya auri mushrika ya auri bala'i ko za ka mushrika kullum tana gidan boka tana ina tana gidan boka kai kana nan kana nema mata abinci kana buge-buge ita kuma tana can tana neman ya za ta murkushe kanka kai baka san me ake ciki ba ga ka ahlus sunna watakila maladan a masallacin izala amma matarka cikin kitson talaya cikin fulo laya cikin katifa laya karkashin gado laya inda kake alwala ta binne laya banɗaki ta binne laya ta haɗa maka hayaƙi da turaren wuta kai ka ɗauka ƙanshi kake shaƙa baka san akwai wani bala'i da boka ya bata ta barbaɗa a ciki ba wannan hayaƙin da ke tashi akwai wasu ifritun minar jinni a ciki kai baka san halin da ake ciki ba ka kwasowa mushrika kullum tana gidan boka matsiyaciya ta sai da akwai ta ta kwashe kuɗin ta wa. da mace ta je wajen boka tana so ta mallaki miji abubuwa biyu zai ce ta kawo abubuwa nawa biyu abu na farko zai ce ta kawo masa jinin hailarta abu na biyu ta kawo masa maniyin ka kai mijin wannan su ne abin da zai nema boka zai nema da ta yi jinin haila sai ta ɗibi jinin haila sai ta sa a cikin kwalba tana samun tsarki sai ta sha ado ka zo ta ɗan maka kwalita ka kwanta da ita kana saukowa sai ta shiga banɗaki ta rufe kai da ka ɗauka ta je ta tsarki ne ta ta matsa gabanta sai maniyin da ka sadu da ita ya zuba a cikin wannan kwalba cikin wannan jinin haila daga nan sai ta tattara ta je ta kai boka ta kunshe ta sa a leda na ma yawancin mata duk inda gansu akwai wata jaka da suke ratayawa da ƙananan jaka ake ratayawa yanzu kacikatin jaka wata jaka tana iya ɗaukan jariri a ciki to wannan jakar a ciki za a tura wannan kwalbar da ta je ta kai wa boka ta ce to gashi na kawo boka shi kuma wannan maniyin da jinin hailan shi zai sa fitsari a ciki ya ƙara gaurayawa da shi zai rubuta ayoyin alkur'ani mai girma a jikin allon ƙarfe idan ya rubuta sai ya wanke in ya wanke sai ya bata sai ya ce ki je ki sa mata a abinci in ya ci an gama da shi wai wannan najasa kuma har yanzu abinci za a sa mata ya ce to ki kokari kar ya gane ta ce ba matsala na san shi da san biyar ganye da sakwara idan na sa daddawa na sa karafish da busashen kifi na overdose na magi na sa mati kawai ka zo ka ta sharban girki baka san bala'i kake sharba ba lokaci dai sai ka zama dan ta ce da ta ce gabar ka ce sak ta gama da kai wa kenan hatsarin auren mushirka in za ka ƙaro mata ta fada cikin bokaye a ita bala'i wallahi akwai matan da idan mijinsu zai ƙara mata za su je wajen boka su ce a hana auren boka ya ce ba zai yi a hana auren ba sai in ta amince ya zina da ita tana mata aure za ta ba boka kanta ya ci gaba da zina da ita ya suna nan suna ta zina da matan mutane na taba gaya muku wannan majalisa a nan abuja ya dawo gida ya samu boka yana yi wa matarsa wanka da ruwan magani ta tube tsara da haihuwar wata yana mata wanka da bokiti da ruwan magani wai wanka yake mata da ruwan magani ta tsaya kankan shi ko na ɗebowa yana zubawa wa dalku da ciccuɗawa wallo ya zo ya cacimi boka kuma wai hada nemo wanda zai shari'a tsakaninsu ya za yi yace ya za yi ko bayan laifin ka ne ka bata ka bata san Allah ba Ba ka koya mata aqida ba matar ta san aqida za ta yi wannan ba za ta yi ba to ni ba shi ke damuna ba yanzu haka wata watakila ma ya taba zina da ita kai boka ga yamun gaskiya ka taba zina da ita ko baka taba ba boka ya ce billahi da zai sau ɗaya. a nan birnin kebbi an samu wata mata mijinta zai mata kishiya ta fantsama wajen boka karshe boka ya ce ba za a iya hana auren ba sai ta yadda ya zina da ita sai ta ci gaba da zina da boka ta ce duk abin da za a yi ta ce domin sai a yi babban aiki babu shakka kuwa a yi babban aiki kun san hatsari ashe bokan yana da cutar kanjamau sai kanjama mata nan gida kuma ta ta da hankalin miji ana ta bala'i karshe sai ta ce ita bata yadda ba sai dai a kai amarya asibiti a mata test wannan amare na zamani da ba su da kamun kai ina zaune lafiya da yayana ka je ka aro mana wata iska ta zo ta kawo mana wannan cutar ta zamani ta halakar da mu da ta matsa lamba miji ya ce to haɗa ta ita da amarya duk a kai su a musu test ana zuwa aka yi wa amarya test lafiya kalau hiv negative aka ce a uwar gida ana yi wa uwar gida test hiv positive mai gida ya firgita ya ce shi ba a mashi ana masa test hiv negative allah ya kare shi tun da ta fara zina da boka rikici ake a gidan ba ta baki ma haɗin kan da za su iya kwanci aure ba shi allah ne ya tsallakar da shi daga bala'i ƙarshe fa abin ya koma kotu aka bude mata wuta sai ta faɗi inda ta samo Karshe ta ce boka ne da ta ga bala'i aka je aka kamo boka ana yi wa boka test hiv chronic shi har ya fara ɗan tari-tari saura ya ta lahira amma dai Allah ya kare mai gida lafiya amarya lafiya mai gida ya ce alkali ana gafarta malam idan mutum zai sakin sunna ya ake yi alƙali ya ce ka sake saki ɗaya kuma ba bakar magana tana cikin tsarki ya ce to to to to to ya ce to alƙali idan za a sakin bid'a ba aka ce ka sake saki uku ba a cikin tsarki bai ce to da Allah alƙali a bani dama in dan dana bid'an nan a yau akalla daga ƙarshe da ya suke matar yanzu ta bar gidan ta auren gashi an yi ita ta rasa ta auren ta bar 'ya'yanta duk amarya ta mamaye gidan yanzu ga ango da amarya suna can suna walwala ita kuma jama'ar gari sun tsine mata albarka boka ta tsine mashi ya tsine mata ta zama mushirka sannan kuma ta rasa aure ta rasa miji ta shiga bakin ciki kuma har ƙarshen rayuwarta shi yasa Allah ya ce in zai ba annabi mata wasiri zai ba shi muslimatin muminatin qanitatin sannan masu da'a masu biyayya masu da'a ga Allah masu biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce mace mumina ana so ta zama ƙanita wato mai biyayya ga Allah mai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mai tawali'u da biyayya ga mijinta alamun Allah yana son ki shine a ga mijinki yana sa miki albarka yana jin daɗin zama da ke duk wayanda zaki kyautatawa in baki kyautatawa miji ba aikin banza ne akwai mata da suke da dabara sai su bi ƴan uwan miji da danginsa su ta kyautata musu mijin kuma su dinga gasa masa gyaɗa a ka idan ya yi magana dangi su ci a kan shi suna wannan yarinya ya albarka mu ba mu taɓa ganin bakinta ba to ko kun taɓa gani ko ba ku taɓa gani ba tun da miji ya gani sunanta baka kirin a wajen Allah dole ta zama mai da'a gawa ta zama mai da'a ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan mai da'a ga mai gida sai dai shi mai gida ana masa biyayya ne a cikin binwa a cikin bin Allah ba za a masa biyayya cikin sabon Allah ba idan ya ce a saba wa Allah za a saba wa Allah ba za a saba wa Allah ba in ya yana so ya kwanta da ita tana cikin jinin haila za ta masa biyayya ba za ta masa biyayya ba in za ta je anguwa ta saka hijabi ya ce ya za ka sa wani hijabi sai ka ce ba kauya cire wannan hijabin ki dan rataye gidanki ki fita yo matan da ke fita wajen sun bi ki kyau ne za ta yi mara biyayya ba za ta mai biyayya ta cire hijabi ba idan ya ɗauko abokansa ya kawo cikin gida ya je ta sha kwalliya su zo su zauna tare da abokan da shi a danin tebul a ci abinci za ta masa biyayya ba za ta masa biyayya ba idan ya ce ta fito tsirara tsirara ta yi sabin ɗin abokansa abinci a danin tebul za ta masa biyayya ba za ta yi masa biyayya ba saboda wannan sabon Allah ne inda matsa'a fil ma'ruf ana yin biyayya ne a cikin abin da shari'a ta yadda da shi don akwai mazaje sakarkaru musamman irin yan boko nan wayanda suka sha boko suka ƙoshi amma aka rashin sa'a bokon kaɗai suka sha zalla ba a mata sirki aka mata faro-faro da sunna ba ita kaɗai suka kwankwada suka bambara they are very dangerous islamically dan shi dan boko ba ruwan shi da zai zo tsakar dare ya samu abokin shi da matarsa suna cin abinci a daren tebur ransa ba zai ɓace ba in ya zo ya kalle su sai ce hi kaji ba yahudi idan ya zo da abokansa sai ya ce matarsa ta fito ba hijabi rabin mamanta a waje wai ta zo tana zuba masa abinci tana zuba abincin shi abokan yake kallo ya ga sun kura mata ido ko ba su kura mata ido ba in ya ga ta kallon ta duransa sai ba wai bai aure kyakkyawa ba ba ta burge abokansa ba amma idan ya ga sun kura mata ido suna kalle mata wuya da kumatu da kirji da sauransu wai sai rinka jin daɗi a ransa sai a girgiza kai na billahi lazi na gama da su na sumar da su na sauna kira mani sha-sha-sha in kaga sakare ku ta hota ne za ta yi masa biyayya nan ba za ta yi masa biyayya ba mace tana yi wa mijinta biyayya ne a cikin bin Allah ba za ta yi masa biyayya a cikin sabon Allah madaukin sarki ba wannan shine wato ma'anar wato muslimatin mu'minatin qanitatin sai Allah ya ce ta'ibatin sannan mata masu yawan tuba malamai suka ce tuba kashi biyu tuba ta farko tuba zuwa ga Allah idan sun yi wa Allah zunubi in sun saba wa Allah za su yi ne za su tuba tuba ta biyu shine in sun yi wa miji laifi za su tuba su nemi ya yafe musu akwai mata da tafi karfin ta ba miji hakuri akwai mata masu girman kan tsiya wai ita waye miji da za ta bashi hakuri saboda haka in ta bata wa miji rai duk fushin da zai sai dai yayi ya gaji ita ba za ta ce masa kai hakuri ba sai dai yayi ya gaji in ya so ya dawo da kanshi wannan mata da wuya motar da za ta kwashi yan wuta ta yi balbela baka hange ta a sama ba in ka leƙa jahannama baka hango ta ba karkai saurin cewa ba ta nan ka jira hayaki ya dan lafa kasa zaka hange ta da yardar Allah ana so mace ta zama mai lallashi mai gida idan ta bata wa mai gida rai ba ta iya bacci ba ta iya zaunawa lafiya har sai ta roƙe shi ya yafe mata ta sa mai farin ciki a zuciya kamar yadda ta sa mashi bakin ciki irin wannan mata ita ce mata nagartacciya ita ce matar da ake so ahlus sunna ya aura irin wannan mata mata ce mai albarka kuma da wuya irin wannan mata kaga ta wulakanta a duniya bahaushe yana cewa matar na tuba ba ta rasa mijin aure matar na tuba ba ta rasa mijin aure ana so idan kika bata mai gida da ki lallace shi in ta kama ma ki fashe da kuka ki bashi hakuri domin ya ki nuna rashin jin daɗin ki ga abin da kika aikata wannan yana sa mai gida ya ji sanyi a cikin zuciyarsa ya yafe miki karshe sai kika kin masa laifi amma saboda hakurin da kika bashi sai biya ma ƙara son ki fiye da kamin ki masa laifi Shi ne ma'anar ne muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sai Allah ya ce abidatin idan Allah zai canja wa annabi da mata masu alkhairi zai bashi mata abidatin masu kokarin ibada zuwa ga Allah kenan mace ta kware mai kokarin ibada ce ana so ki zama mai yawan karatun Qur'ani ana so ki zama mai yawan sallar nafila da ibada in mai gida bai ana so ki yawaita yin azumi na nafila ki yi wa mai gida addu'a ki yi wa 'ya'yanku addu'a ki yi wa gidan addu'a ki wa iyaye addu'a ‘ya'ya mata ki yi addu'a Allah ya raya su ya tarbiyyance su ya ba su majazi na kwarai ‘ya'ya maza ki musu addu'a in kina da ciki jaririn tun yana ciki ki rinka surfa masa addu'a tun kafin ya zo duniya mace mai ƙoƙarin ibada da bauta ga Allah mace ce mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sakewa ko shirya sake hafsa matarsa eh, sai na Umar radiyallahu anhu sai ga mala'ika Jibril ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya ce ya kai annabi ubangiji ya ce a sanar da kai da gaugawa ka dawo da hafsa mace irin hafsa ba a rabuwa da ita fa innaha sawwama qawwama jibrilu ya ce Allah ya ce a gaya maka hamsa mace ce mai yawan azumi hamsa mace ce mai yawan tsayuwar dare irin wannan matar ba a rabuwa da ita ba a take ta khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda biyayyata ga Allah da ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gudunmuwarta ga da'awa sai da aka kai matsayin da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin daki sai ga mala'ika Jibril ya zo da jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da shi yanzu nan ba da dadewa ba hafsa za ta zo wajenka idan hafsa ta zo to ka gaya mata inna rabbaha ya qara'u alaihi salam ka faɗa mata Allah da kansa yana gaida ita wa yake gaida ita ka ji wata babban magana Allah na gaida ke ya ko liman ya ko yana gaida ke ai ya kamata ki alfahari a wannan ranar ballewa balle Allah Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha Jibrilu aka ba kawo gaisuwar ya kawo annabi annabi ya kai mata ka ji tsanin silsila da aka turo gaisuwar da shi bayan wannan Jibrilu ya ce Allah ya ce ka faɗa wa Khadija in ta zo wa bashirha bi baitin fil janna min lu'lu'in mujawwaf la sakaba fihi wala nasab Allah ya ce kai mata albishir Allah ya sa an gina mata wani irin gida a aljanna gidan da lu'ulu'u aka gina gidan diamond wanda ya fi gold tsada ya fi zinari tsada da diamond aka gina mata gidan diamond kashi biyu ne akwai wanda cikinsa yake fafare irin wannan diamond din ya fi kyau ya fi tsada shi ake cewa lu'ulu'in mujawwab da irin wannan diamond din Allah ya sa a gina wa Khadija gida a cikin aljanna kuma idan ka shiga cikin gidan ba wahala a gidan sannan babu hayaniya a cikin gidan me yasa gidan ba wahala ba hayaniya saboda anan duniya bata wahalar da annabi ba bata wahalar da mijinta ba sannan anan duniya bata kawo hayaniya da hatsaniya a gidan miji ba ta tabbatar da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar wannan Allah zai ba ta gida irin wannan gidan a cikin aljanna Allahumma ja'alna min halin janna wannan shine ake cewa me abidatin sannan sa'i hatin Allah zai baka mata masu kokarin yin azumi mata masu kokarin yin azumi kenan ana so mace ta zama mai kokarin yin azumin nafila amma sharɗi in mai gida baya nan idan mai gida yana nan ba za ta yi azumin nafila ba sai ta nemi amincewarsa mai gida eh in Allah ya kai mu gobe ina so zan tashi da azumin nafila ya ce ai kuwa talatu kin kyauta kin ga dai ni gobe zan je kasuwar ƙauye saboda haka ba zan iya yin azumi ba ana rana amma dai zan wuce fa ne ya haɗa miki kayan buɗe baki ita ta yi azumi ta samu lada azumi mai gida ya ciyar da ita abinci ya samu lada ciyar da mai azumi in ka ciyar da mai azumi kana da lada kwatankwacin azuminsa ta kawo alheri a gida ko bata kawo alheri a gida ba wannan shine sa'i hatim sai Allah ya ce idan zai ba annabi mata zai ba su zai ba shi sayyibatin wa abkara za a masa bis a haɗa masa zawarawa da yan mata wato bazawara tana da irin nata kimar a wajen aure haka yarinya budurwa ita ma tana da irin nata darajar a wajen aure cikin addinin musulunci me yasa bazawara Jabir dan Abdullahi lokacin da ya aure Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda da ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure manzon Allah ya ce wace irin mata ka aura yace ya rasulallah ba na aura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa halla dikira tulaibu hawa tulaibu me ya hana ka aure budurwa yadda zaka mata wasa ita ma ta baka wasa sai Jabir ya ce ya Rasulullah babana ya samu shahada a fagen daga annabi ya ce ina da masaniya akan wannan sai ya to ya bar mun kanne yan mata wajen guda bakwai idan na auro budurwa ba ta da working experience na zaman gidan miji ba za ta iya lura da su ba shi yasa na auro bazawara wacce ta mallake hankalinta za ta iya lura min da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fata insha Allah in Allah ya yarda ka dace kenan wannan daraja ce ta auren bazaura ko ba daraja ba ce daraja ce budurwa tana da tata darajar shi yasa annabi ce masa halla bikira tulaibu hawa tulaibu me ya hana ka auri budurwa wacce za ta yi maka wasa kai ma ka mata wasa ita budurwa ita bazawara daga cikin fa'idojin aurenta da ta taba aure aka sake ta ko na'am kenan tana da experience na yadda ake zama da miji sabanin budurwa wacce sabon huji ne komai sai an koya mata darajar bazawara na biyu bazawara san da ka auro ta kamin ka aure ta wani ya taba aurenta sabani ya shiga tsakanin su ya mata laifi ta masa laifi ya sake ta bayan ya sake ta ta koma gidansu ta sha wahalar zaman gida ba miji mace in bata taba aure ba gidansu baya damunta amma idan ta yi aure ta fito in ta dawo gida ba ta jin daɗin gidan kun san dalili sanda take gidan miji tana da ɗakin ta ko ba ta da shi to yanzu da ta dawo gidansu tana da ɗaki ba ta da ɗaki ina za a sa ta ɗakin yara kullum su ta taka ta da tsakar dare in za su je fitsari kullum tana cikin bala'i sanda take gidan miji abin da take so za ta dafa yanzu an sako ta ta dawo gida sai abin da aka bata sanda take gidan miji ita ce oga kowa karkashin ta yake yanzu ta dawo gidansu ta koma yar wanke wanke duk sanda babanta ya kalle ta sai ransa ya baci dan laifi kaɗan za ta yi hauta da bala'i a cikin gida saboda an gaji da ita ba a san zamanta a gidan makwabta sun mata dariya yan adawa sun mata dariya kishiyoyi uwa sun mata dariya an jefa ta cikin bakin ciki duk abin da ya faru a ce ke kika jawo mana ke kika samu a idanun duniya ta ɗanɗana wannan ta sha wahala to idan tana da hankali in ta ƙara yin aure za ta yi wasa da auren za ta riƙe hannu biyu wannan yana daga cikin me daraja ta auren wace mata bazawara akwai darajoji da falaloli da yawa da take da su ita kuma budurwa tana da irin nata darajar me nata darajar ita kuma yanzu da ka auro ta bata san komi a harkar gidan miji ba sai abin da ka koya mata duk abin da ka ɗora ta a kansa to a kansa za ta rayu saboda dama ba ta taɓa ba sabanin bazawara sannan abu na biyu duk ɗan ƙoƙarin da kai za ka samu maki a wajenta don dama babu abin da ta saba da shi amma idan bazawara ce ka auro mijinta na baya in ya fi ka iya cefa ne to idan ka auro sai ka samu matsala ta saba mijinta na baya ya kawo kilo na hanta ya kawo kilo na ƙoda ga kifi ga zabi an shigo da su kai ba zabuwa sai ka fi zabuwa ga fatar baki ga cowtail ga cow tozo ga ga ga ga to yanzu ta fito kai kuma ka je ka kwaso ka je ka sayo dan naman miyan ka na naira ɗari biyu ka ɗauro a farin a kariyar farin sifilin ka keken ka ka kawo gida da ta ɗauka ta bude sai ta tuna da irin cefanen da mijinta na baya yake mata haka ne ko ba haka bane da ta kalla ta ce wannan cefanen tsiyani ban saba da shi ba yo wannan naman miyan wazan ba wazan hana in ga rashin sa'a sai ta samu wata farar riga ka ta kulle maka shi a ciki an samu matsala ko ba samu matsala ba me yasa aka samu matsala saboda ta san yadda ake yi idan mijinta na baya ya ka kokari wajen biya mata bukata ta aure nan ma sai ka samu matsala kullum matsala za ka rinka samu da ita saboda dama akwai abin da ta saba da shi in kai ka zauna lafiya to ka iya kaiwa wannan gejin ko kuma ka wuce idan ba haka ba sai ka samu matsala da ita in kai wasa ma wata za ta kira sunanka ta kira sunan tsohon mijinta yana faruwa ko bai faruwa amma budurwa ba kai kadai ta sani duk abin da kai sai ta ɗauka dama haka ake yi, tunda ba ta san yadda ake yi ba wani saurayi ya yi aure sai ya auro bazawara sai baban sai ya ce masa in ka zo da daddare za ka kwanta kar ka kwanta akan gado yadda gado yake nan ga fudu ko nan ga kafafun gado a ka'ida ai za ka sa kanka a ina akan fudu kafafun ka sa su a ina a kafafun gado to ba haka za a kwanta ba gitta gadon biyu za ka yi kan kana can kafafun ka na nan fulo na nan kafafun gado na nan da dare sai zo yin wannan kwanciyar mazawara ta zo ta kalle shi ta gura masa ido ta ce to fa ta ce ashe ni mahaukaci na aura ban sani ba ta ce ina zuwa da ta fita sai gidansu aka yi ta bala'i auren ya mutu da aka yi ta samun wannan matsalar da ya ƙara aure sai ya auro budurwa daga baya ran da ya auro budurwa sai baban ya ce masa to irin kwanciyar nan da nace ka rinka yi yayin da ka auri zawarawa to ita ma wannan ka irin wannan kwanciyar da dare sai zo ya kwanta ya raba gado biyu kan sana can kafafun sana nan kan na yamma kafafun na gabar fulo na kudu kafafun fulo na gado na arewa nan take sai ga budurwa ta gama yankin tsakin kimtsa tsakar gida amarya ta shigo ɗaki za ta kwanta sai ta gan shi ya gita gado ya kwanta sai ta yi shiru ta ce ashe dama in an yi aure ba yadda ake kwanciya kan gado kamin aure ake yi ba gittawa ake ta ce Allah ya taimake ni ba ni na fara kwantawa ba da ya ga shirme na da ta haka ta so ta ƙeyarta ta so ta bayan ta kawai ta kwanta a bayan shi Ku ga ita ba ta da matsala Idan duk abin da yi, ita a wajen ta ya ake yi dama haka ake yi shi yasa bazawara tana da daraja a musulunci budurwa ma tana da me tana da nata daraja a wajen musulunci wannan ne dalilin yasa Allah ya ce zai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mis zai hada masa zawarawa da me da yan mata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara why وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله مدوكين سركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة لنسك إيماني كن إيماني duk wanda ya imani ya ce Allahu akbar Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ga doka daga Allah ku kare kawunan ku sannan ku kare iyalanku daga shiga wuta ka fara karewa ka kare kanka sannan ka karewa iyalanka ya za ka yi ka kare kanka daga shiga wuta sai ka karanta addini baka san addini ba baka karatu baka zuwa makaranta Ba ka kusantar malaman sunna ka sauraron malaman sunna ba ruwanka da kasar na wa'azi motarka dukkan ta ɗin kiɗa ne daga su two pass sai su neli su didi su 50 cent su duk waɗannan maguzawan su osha su duk su ne a cikin motarka mutum ya haɗa wa mota kayan kiɗa na wajen dubu ɗari biyu da hamsin in ya wuce anguwa sai ya tada kowa hankali jib jib jib jib jib jib kuma bai ma san me ake faɗa ba Allah ake zagi annabi ake zagi sakarai shi bai ma san me ake ba shi dai kawai ya rike sitiyar yana haka yana gida kai sai ka ce ka dangare a ba ka kare kanka daga shiga wuta sai ka nemi ilimin addini ka san Allah ka san addinin musulunci ka san sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ko anfusakum ka kare kanka daga shiga wuta bai yi ba wa ahalikum sai ka kare iyalanka suwaye iyalanka farko matanka matanka sai ka koya mata ne sai ka koya mata addini dole sai ka karantar da matarka addini ya kuwa halin sunna ku tabbatar da kuna koyawa matanku addini kuna koyawa da mata an basu ba sa karatu kamin zuwa izala akwai makarantun mata mata na karatu ba su karatu in ma ana koya musu wani karatu sai dai karatu mai kwanciya ta tsakan daki karatun kunaman lahira karatun macijiyar lahira ake ce macijiyar lahira a ku tsaya ku karanta da mata addini kada ku biya wa 'yan bidiya 'yan bidiya da sun yi fara da izala wai izala ta bude makarantun mata ba irin zagin da ba su yi wa izala ba ba zan ban matata ta je wani ƙato ya karantar da ita ba wai waye ƙato shine malamin da zai koya mata addini amma fa zai bata ta je wankin ango zai bata ta je ajo zai bata ta je ɗauko amarya da wayenmu in za a ɗauko amarya titi mata suke bi suna waka ba hijabi wannan ta dauko kwalla wannan covid wannan dogon yaro wannan fadika mutu wannan samira haka za a biyo titi ɗaya na ba da waka ɗaya na ansawa a zagi uwar miji a zagi uban miji ta gaba na ba da waka tana tauri ya ci tauri tauri kike uwar miji da tauri tauri kike uban miji da tauri amma wajen yan bidiya wannan duk ba laifi ba ne in ba ta da lafiya zai ɗauke ta kai ta asibiti da kai shi wajen wa wajen wani ƙato watakila ma ƙaton har ne bai faruwa nan makaranta inda za ta je karatun addini cikin mata yan uwanta in ya kai ta asibiti ba a ina za a je shi a waje a kan benci in ya so ya ta karanta alburda Allah ya ba shi sa'a ita ba likita ya shiga da ita in tana da dan lullube sai ke cire wannan abun likitoci don korowa haɗan wani gado suke da shi a cikin ofisinsu nan zai ce ta kwanta ko ya bi jikinta ya laguda duk inda yake so ya taba kuma nan ransa bai bace ba tunda dai ba Allah haka ne ba shi matsiyaci abinda baya so yayi Allah da yayya duk sai ya lagude ta tukunna sana a ce ya shigo a ce to biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ya ce to likita ka bincika kan ya ce na bincika ka bincika sosai ya ce kwarai ka caza ka caza ya ce eh, na caje ta na caje ta amma a wajensa wannan duk ba laifi ba ne me kawai damuwarsa kar a koya mata addini a bata cikin jahilci bata san Allah ba duk matar da ta zauna ba ta koyan addini sai ta je jahannama ranar tashin alkiyama kuma ba za ta tafi ita kadai ba sai ka raka ta kai mijinta tare za ku tafi don Allah ya ce maka ku anfusakum wa ahlikum nara ‘ya'yanka maza dole ka lura da su da ‘ya'yanka mata da matanka na aure ka tabbatar suna sallah kan lokaci wa amur ahalaka bis salati wa sabir alaiha wa amur ahalaka bis salati wa sabir alaiha la nas'aluka la nas'aluka rizqa nahnu Allah ya ce wa mur ahalaka bi salati ka umurci iyalanka da sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sai an hada da hakuri Allah ya ce wa sabir alaiha Allah ya ce la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka kudi ba ka ban iya ka bata da aiki banda neman kudi kullum an dora mata talla ta shiga kasuwa ba ta sallah yawanci yan matan na masu Talle ba ta sallah da dama daga cikinsu sannan mace yarinya kullum tana kan hanya tallaya za ba za ta lalace ba ni ba ne a garin kuje amma yanzu a kuje yarinya a ɗora mata tallar doya da kwai ko a ɗora mata dindikwalo ko muruci a ce ta zagaya cikin gari ta sayar da Allah kamin ta sai da za ta yi magana da mazaje guda nawa to mu ɗauka ashirin kawai ta yi magana da su gobe in ta ƙara komawa sun zama nawa a sati za ta yi magana da mazaje nawa duk mazajen nan ɗari da arba'in za su zama mutanen kirki ba sama ku ba da yake akwai ustazai da yawa watakila duk ɗari da arba'in din su zama assalamu alaikum ba mai matsala fasiki da yake so ya yi magana banza da ita in ba ta talla tana hijabi yana tsoro ba zai mata magana ba amma yanzu ta zama arha ga kayan sayarwa ta kawo da sunan kayan sayarwa zai zo ya fara magana da ita tun yana siya ya biya sai ya rike mata kuɗi don ya samu damar yin magana da ita wata ran sai kaga tana kokuwa da saurayi ta gama barar da ya sa uwa kuma an yi rashin sa'a ma sai ta ɗaure wa abin gindi dan akwai uwar da yarta in ta je tallaba ta sayar bazagin yarinya za ta rinka yi sakarar banza sakarar wofi ke ko dan murmushin ma ba ke yi wa samari ba ga yar gidan wace ce wace ce ta sallah kullum saurayi ɗaya juye yake mata in to da yake mata juye bayan yayi juyen kin san da yake juye mata kuma sai ran da ya jiyo mata bala'i mata ku ji tsoron Allah ku daina wannan son kudin tsiyar wannan shi yake kawo matsala aure a kawo abubuwa a sa in za a yi auren a ce sai an kawo akwati mai taya sai an yi menene sai an yi waye ƙarshen an yi rashin sa'a kamin a kawo akwati mai taya sai a samu akwati mai kafa kun sa akwati mai kafa wa amur ahlaka bis salati was sabir Allah ya ce la nasaluka rizqa nahnu narzuqu buki azurta ka inji Allah madaukakin sarki ƴaƴanka maza ka san su waye abokan su ina suke zuwa ina suke dawowa in zaka je masallaci tafi tare da su da bakin ciki ka je masallaci ka samu dattawa guda talatin ba yara kanana guda goma kowane dattijo kuma yana da yara sun kai sha biyar ko takwas ko tara ko ashirin duka ya baro su ko dai bai zo da su yi masallaci ba sharri na yahudawa suka kirkiro hadisin ƙarya wai ku nisantar daga masallaci mahaukaci da makami da wuta da yara ƙanana wannan hadisin ƙarya ne ba hadisin gaskiya bane ku tabbatar da 'ya'yanku suna sallah in ka je masallaci ka dawo je ka gida bincika ka ji matarka ta yi sallah ko ba ta yi sallah ba ka ce zai na ya kin yi sallah ta ce ina eh, ka ce Allah ya miki albarka a ban yi ba ai sharan nan nake so in kammala ka ce shara ke jefa da wannan tsitsiyar je ki alwala ana magana sallah kuma wa yake magana shara live up go pray za a sake samun matsala ‘ya'yanka mata dole ka lura da su wani irin tufafi suke sawa in za su fita musamman mutanen nan iri kuna da matsala mutanen ƙasar abuja Kuje, je gwagwalada abaji kwali buhari gwagwa jiwa zuba ba wani zuba ku Allah an ba haka ba a zube ko a wuta a lahira ku kalle da yan mata suke tafiya tsirara ɗinki ga nan iri-iri na shegantaka babu wanda ba kawo ba wani ɗinkin ma sunan shi jihar na magafa sun wai jahannama ga fasinja a kodin ɗinkin sunan shi ba ni ba annabi ba ni ba wai sunan ɗinki ne a kodin ɗinkin sunansa leƙa gaye leƙa gaye o oh, ba kusan leƙa gaye ba wani ɗinki ne 'yan mata suke wuya rigan za a fafuro shi rabin mamanta duka a waje idan ta duka kana ganin mamanta gaba ɗaya da breziyarta shi yasa da ta duka sai su ma gayu su rinka dukawa tana dukawa sai ga gayu ana ƙasa down down and down down ne ka ga yake akwai wani ɗinkin kuma wai sunan shi zura hannu masoyi zura hannu kun san zura hannu masoyi rigar za a yi ta amlet ko kuma a fafar hannun in ta daga hannu haka duk gashin hamatarta da rabin mamanta duk kana gani idan fira ta yi daɗi da gayi da daddare irin firan nan da gayi suke cewa no gap sai ta daga hannu ta yi miƙa shi kuma sai zura hannu sai ka ce gwarki ba zai kama kwallo wai zura hannu masoyi wani ɗinki ma wasu nan shi show glass wani yadda ake samu mai shara-shara in ta tsaya daga nesa da wandanta da brazil ta duka na gani kuma yan musulma ce ba arniya ba ce wai ya wai ta gani wajen wata arniya a anguwarsu wai ya ta gani wajen wata yan wasan kwaikwayo wani ɗinkin sunan shi fitet kun san fitet idan za a ɗinka wa yarinya kaya fitet jikinta ko ina sai an auna dan ana so kayan ya matsa jikinta ta ko ina kowane yungu, da sako da rami da kwana da kwazazzabo da tudu da gangara na jikinta sai dinkin ya shiga saboda haka tele zai dinka mata fitar sai ya bi ko ina ya gwada ta abun ba haushi ka samu wai tela ga wani dan gemu irin sai ka ce munafiki ba gemun Allah da Annabi bane wannan yana gwada 'yan mutane wai zai dinka ta ne yana gwada ta Allah ka raba mu da wayannan mutane akwai su a cikin ahlus sunna matsiya ta haka zai tana guda yan mutane wai na guda ta dinki ga yaron shi a gefe da wata yan dogo igiya mai lambobi wasu na ce mata tef da ya takarda da biro shi yaron na rike takarda da biro shi ko gidan yana rike da ita ya ce to tsaya sai ta tsaya ya ce to juya sai manna mata a kafada wai zai auna fadin kafadarsa sai sa hannun yana hannunsa yana shafa mata kafada har sai ya iso nan sai kalli yaron ya girgiza kai ya ce goma sha bakwai ƙarya nake sai ce ta juya in ta juya sai manno mata ya shafo mata gadon baya har sai ya zo sai mazaunanta sai girgiza kai ce yaron ashirin da ɗaya sai ce ta juyo sai ta juyo sai ya zura tep ɗin ya zura wannan hannun ya karɓo ya wani haka ya wani rungu mota fa matsiyaci sai ka ce ya bada sadaki wai bai za a yi mata ɗinki tailori ku ji tsoron Allah duk tailan da ke gwada 'yan mutane da sunan ɗinki ya ta shirya tafiya jahannama in bai tubu ba ranar tashin alkiyama ka samu 'yan mutane kana da gudawa ka ce da wani dalili kuma ka gama wannan ka kira kanka ahalus sunna wata irin sunna kai tailoli ku ji tsoron Allah ku daina lagu da ƴaƴan mutane da sunan ɗinki duk wata kaiwa ɗinkin fitsara ka san ba mata aure ba ce waje za ta fita ta ɗau hankalin jama'a in ta sa wannan kayan duk wanda ya ganta ya yi sha'awa yadda Allah zai tsine mata albarka kai ma sai da kaɗinka Allah ya tsine maka albarka man dalla ala alkhairi wa man dalla ala sharri alarama ba su aya qur'ani je ka suratul nisa'i man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minna wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minna Allah ya ce duk wanda ya yi ceto ceto mai kyau ladar da za a samu yana da rabo a ciki me ake cewa ceto mai kyau wani yana son yayi abu ba zai iya ba sai ka taimaka mashi sai ka taimaka mashi yayi kuma abun mai kyau ne ladar da kai za a raba wa man yashfa fatan sayyatan wanda ya ceto mummunan ceto ya huki kiflun min ha bala'in da za a samu da shi za a raba inji Allah menene shafa'atan sayya wani yana so yayi laifi ya saba wa Allah ya ta'addanci amma ba zai iya ba sai ka taimaka mashi sai ka taimaka mashi yayi duk bala'in da aka kwato tare da kai za a raba in ji Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man awa muhdisan duk wanda ya taimaka wa mai laifi shi ma Allah ya tsine masa albarka kenan tela da kake lagu da yayan mutane kana dinka masa dinkuna na fitsara Allah ya tsine masa ko bai tsine masa ba ya tela sana'a mai daraja sana'ar annabawa sana'ar su annabi Idris alaihi salam ka ɗauki sana'ar annabawa ka wulakanta ta sana'ar da ya kamata ta kai ka aljanna ka bari ta kai ka wutar jahannama iyaye dole ku sa ido ku ga wani irin kaya yayan ku ke sawa yarka ta fito tsirara kana kallo a matsayinka na uba ka kyale ba kai magana ba to wallahi sai ku yi shari'a da ita gaban Allah kamin a ingiza ku zuwa wutar jahannama dole ka koya mata sa hijabi ka tabbatar tana sa hijabi daga sama har ƙasa kuma hijabi hijabi na gaskiya ba hijabin shirme ba irin hijabin nan da mata ke cewa haf sunna wai kaje wani hijabi ne wai haf sunna wai sunna amma haf to yanzu haf sunna ma ya tafi yanzu kwata sunna suke sawa ko haf bai kai ba kaga an dan wani wani hijabi ko kafa da ta bai rufe ba kuma ga riga ta sa matsatsiya ko ina ana gani a jikinta wannan shine hijabin sunna wannan ba hijabin sunna bane uba dole ka san wake zuwa wajen yarka in ba haka ba gayu za su lalata maya akwai gayu suna nan cikin gari ba sai ko akwai su a kuje akwai su ko babu akwai wanda ake cewa gayi akwai ki anan ko babu gayi is a problem gayi is very dangerous in baka san gayi ba yanzu nan zai bata maka ya gashi da ƙarya tsiya ƙarya tsiya wajen gayi suna nan suna da 'yan su kaga saurayi ya gyara daki ga da tsakar daki ga ɗan wani fridge ga ɗan wani gado 6 by 6 ga wani ɗan talabijin 19 inches ga ɗan wani dvd in ya samu kwalwal martina sai ta yi sati biyu a cikin birnin bai sha ba tarko ya ya dana yana so ya kama wata yarinya sai ran da ya samu shigowa tare da yarinya cikin ɗakin ta zo ta ga dakin an gyara tana zaunawa sai kale ce ba zo ne ba ko zaki sha wani drink ta ce eh zan sha mana sai bude fridge da ya bude sai ya hada fuska ya ce oh god i am very sorry ta ce me faru ce ai na manta je friends ina sun zo je fridge ina a cike yake akwai five alive akwai chibita akwai miss pruta akwai can juice akwai lakasira amma yanzu ba komai a ciki sai maltina ba sani ba ko yukan manage ta ce ba matsala zan sha sai ce ki haƙuri da Allah wallahi na manta ne sai kwalaban maltinan fasatin ta biyu a ciki kullum sai dai ɗauko ya duba ya hada yawo ya sake maida ita zai ta ɗauka da gaske ne gaya akwai ƙaryar tsaya da bari zai lalata maka ya kuma bai da kunya wallahi akwai gayu da suke zina da 'yan mata a zauren gidansu gaye bai da kunya mun taba samu wannan problem din a Gombe irin zauren da marar fitila ashe zina yake da yarinya ba sani ba ran da Allah ya tashi tona masa asiri ya tube wandan sa irin wandan da na gayu mai nauyi ya jefar ashe akwai wani bunsuru yana bacci a cikin zauren da ya jefa sai wandan ya fada kan bunsuru kai bunsuru sai ka tsorita sai kai cikin gida da gudu mata ana zaune sai ga bunsuru da wandojin su har da bela a ciki aka ce ku tare ku tare gaya ya sha da kyar malaman islamiyya ku saurara malaman islamiyya kar ku je kullum kuna karantar da 'yan mata an amirul muminina shi kadai akwai hatsari bayan kun koya musu ƙur'ani kun koya musu an amirul muminina ku samu lokaci da za ku yi musu lacca ku faɗa musu hatsarin gayu da yadda suke ɓata tarbiyyar yara in ba haka ba zai zama kuna shuka makwarwa tana tonewa mun samu wani malamin islamiyya ya burge ni shi tambayoyi yake ba ɗalibansa ya ce duk saurayin da ya zo wajen ki masa wannan tambayar sai ya ansa to gaye bai zuwa islamiyya ya za yi wasu gayu guda biyu sun zo wajen wata ɗaliba cikin idan ɗalibansa ya fara yi mata ƙarya yana bata ta labarin burkina faso da equatorial guinea kuma ko gani su bai taɓa bari ba su biyu ne dama suka zo sai ta ce to bari shiga cikin gida in dauko iziya akwai tambaye da zai ga ya ce iziya ta ce eh. ya ce to ba matsala ta tashi ta shiga cikin gida bayan ta shiga cikin gida ɗaya kan ɗaya ya ce ya kai baba ka san iziyar nan kuwa baba ya ce ban san ta ba amma ai ba matsala in kyakkyawa ce tun da kai kana son wannan aini kuma ita sai in shiga shi ya dauka iziyar sunan yarinya ce bai san sunan littafi ba ne. sai wani ya kai ba ba baka da hankali ai iziyar sunan littafi ne kuma da larashi aka rubuta yace da ya yace kuma ta shiga za ta dauko yace eh. yace kai saurara mutumin babu shawara yace eh babu shawara yace bi dai lazi kamin ta fito mu buda nan ba wajen kyastawar mu bane mai gida ka sa ido kar kullum ka zo ka samu gayu suna hira da yarka wai ka wuce cikin gida wai kana billahi da ziyarin yannan farin jini ne da ita kofar gidan nan kafa ba ta daukewa dan da aka dirka mata cikin shege kafa za ta dauke da ka zo ka ga saurayi tare da yarka tsaya ka tambaya ka ce kai wane ne wannan yana wani dudukar da kai yana baba ina yi ka ce kai ba ina yini ce ka mun ba waye kai ya ce baba ni ne dan lari dan lari dan gidan wa dan gidan alhaji talle wani alhaji talle alhaji talle na nan ku je bakin kasuwa oh nan wajen durumin na eh to dan ladi maza tafi gida gobe zan zo in same ka a gida tare da babanka ke shiga cikin gida in ta wuce cikin gida je samu uwarta ka sai saitin amma da gyaran kafuretu ka ce wa yake a yarinya nan tafi tafi ba da sanin mu ba to ai samari suna zuwa ce samari daga yau aka sake barin ta je fira da wani saurayi ban sani ba zan dau mataki akan ku kai fada ka nuna kai ido ka nuna kai mai gida ne gari na wayewa samu faskare ka ɗaure a bayan kekenka ka tafi gidansu je samu babansa alhaji talle dan na masa sallama alhaji talle eh ɗanka ne dan ladi ya ce eh ɗana ne to a kira shi akwai bayanin da za a yi Dan ladi na amzo ya zo kai dan ladi kai ne na gani je tare da yata ya ce eh ni ne baba ka to to to to to kai ɗanka yana zuwa wajen yata ka sani to ban sani ba ka san lamarin su na yara ka ce a dakata yanzu ai maganar dattawa ake ba maganar yara ba zai bata min tarbiyyar yata ka ce to duk bawar na magana ka shirya yi mashi aure ga ka gashi in ka shirya mu daura magana a sa rana ina dan ladi ina maganar aure in ban da karambani na dan ladi ina ɗakin yake kasuwar ta ce. bana hannoman noman makani nayi makanin ba ta kyau ba kace to dakata ai ba ni na hana makari take ba ko yayi ba kana ba dan ladi eh ka ji babanka bai ni yayi maka aure ba ka ji da kunnanka eh na ji ka ce to da yau kada in ƙara ganin ka kofar gida tare da yaka ka ji me na fada ya ce eh. ka ce dan ladi dubi bayan keken nan bai ka gani ya ce baba faskare ka ce to na ƙara ganin ka tare da yata kofar gida zan karya ma kafa baya na faɗa gaban babanka ka a ce na yi abin kunya If I see you again before my door with my daughter, I am going to beat you mercilessly. Ka ce na bar ku lafiya, zai ƙara dawa? To yaka ta zauna lafiya. Ku an fusakum wa ahalikum nara. Allah ya ce wa kudu hannasu wal hijara. Makamashin wannan wuta duwatsu da mutane ake zubawa ciki sai ta ci gaba da kamawa, ba karanzir ake sawa da itace ba. Allah ya ce alaiha mala'ikatun akan wutar akwai wasu mala'iku gandirebobi gilazun shitani masu kaurin halitta masu tsananin fushi in Allah ya ce su ba dan wuta azaba dan wuta ya gama shiga uku la ya'suna Allah ma amarhum ba sa saba wa Allah umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'maru suna aikata duk abin da Allah madaukin sarki ya umurce su Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah na karshi abdullahi karshi da ya matsa wani ɗan bida ɗan bida ya ce kai karshi nan ya kamata a karshe a huta kai ku ce Allahu akbar a nan zan takaita wannan aure Allah ka sa masa albarka wannan gari na kuje Allah ka ƙara masa albarka shugaban kuje dattijo ina so yanzu kuje ko domin na gaishe ya daɗe wa suna hidima har gashin gemun sa yayi fari sallu a cikin izala kullum addu'a nake nema Allah ya sa gashin gemu na ya fari san irin na shugaban kuje a cikin izala dattijo ne a kan sunna Allah ka ƙara wannan dattijo albarka Allah ka sa wa zuri'arsa albarka muna son mu samu irin wa'annan dattawa domin su zame mana abun koyi su zame mana abun misali shugaban majalisar malamai Sheikh Muhammad Awal mai gaskiya Allah ya saka maka da alkhairi wannan jagoranci da kake wa al'ummar Abuja muna jin daɗi yadda muke ganin Abuja wa'azi baya kakkautawa ana yi can ana yi can ana yi can ana yi can a ci gaba da wa'azi wa'azi shi ke raye da al'umma matasan ku je Allah ya muku albarka Allah ya baku sana'a Allah ya baku aikin yi ya buɗa muku ƙofofi na wadata gauraye a cikin ku Allah ya ba su amarya da sadaki da akwati mai taya mata Allah ya sa wa rayuwarku albarka